bayani mai ratsa jiki daga bakin mansura isa wato mata ga sharan jarumi sani danja na masana'antar kaniwu kamar dai kullum kuma kamar ko da yaushe a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kaniwu daga nan gidan tv namu na amd tv hausa a yau mun kawo muku wani bidiyo mai bayanai masu ratsa jiki daga bakin jaruma mansura isa tsohuwar jaruma masana'antar kaniwu kuma mata ga jarumi sani danja Ga bayanan kamar haka, stay away from toxic relationship, ‘yan uwan Bulyamini please ku yi haƙuri ba daɗi amma haƙurin dai shine zan baku mu mutane. Allah ya wuci zuciyarku amin, please forgive her. Auren dole ko auren menene duniya ta ce idan mun rabu, kun ga ba dan Allah ake zaune ba kenan dan duniya kawai ake zaman. To menene amfanin zaman? Yarinya ta zo gida tana kuka ba wanda zai saurare ta sai zagi da cin fuska. mu za ki jawo magana mu za ki jawo abun kunya wai an manta da Allah ne an manta da duk abin da ake yi ba dan Allah ba is a waste of time komai za a yi a yi fi sabilillahi komai zai instead a ce ki dubi Allah sai dai ki ji ana cewa duniya da gori shikenan please my dear sister walk away live your life look for happiness and move on zai ce mata kalta aiki in ya same ta tana aiki zai ce ki bar aiki duk za ta bi umarni amma idan ta shi mata rashin mutunci na sakin ta zai kore ta don kawai ta wulakanta ko ana takardar sakin kuma ya ki maido ta wani ma cewa zai yi sai dai ta mutu da igiyar aure na akanta ka ji malalaci ku ko mata aure namiji da baya son ku don kuɗi shi ma bai da fa'ida ki je ki yi mishi asiri don kawai ya aure ki bayan ya aure ki kullum cikin duka da bakin ciki da ƙarshe bakin ciki ya kashe ki menene amfanin hakan Allah mun tuba Allah ka gyara mana Allah ka yafe mana da ba secure to toxic relationship Allah know all this happened. That was why He gave all the solution. Don't post anyone into relationship, please. Kuma ku sani soyayya tana da lokaci. It comes and go when it feel like. If the love is not there anymore, don't post anything. Please stay safe. wannan shine bayanan jihar Maman Suriya da kuma bayananta a cikin bidiyo sai dai kun kalli bidiyon domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula da karara domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode MDTV Hausa ta kuci. iyaye ɗan uwa da ku nake magana. kanwarku ko ku za ta zo ta ce muku ba ta jin daɗin zaman auren nan miji yana musguna mata tana cikin baƙin ciki a gidan mijinta za ku ce me in kika fito waje karuwanci za ki je yi zama ba za ki bawa ƴaƴanki ki yi zama ƴaƴanki in Allah ya dauki ranta ba ƴaƴan ba za su rayuwa ba mutane nawa ne yau suka mutu da suka bar ƴaƴansu kuma ƴaƴansu suka zama abin faɗa a duniya suka zama abin kwantace na alheri a duniya dole ne aure akwai inda aka ce in baka yi aure ba wuta za ka shiga akwai inda aka rubuta a cikin ƙur'ani cewa dole dole mace sai da aure za ta shiga aljanna akwai mata da yawa da sanadiyan aure shi wallahi wallahi shi zai shiga wutar su ai muna gani wannan rayuwa ina za ta yi da mu yau ga abin da ya faru da maryam sanya alal misali akwai maza da yawa da suke duka matarsu da kawai daga kinyi abu zaki ji mari ta gefe ta dama ta hagu miji ya dake ki kin tashi kin rama kina daga hannu ya faɗi ya mutu dinastin dangin miji za su ɗauke ki su kai ki kotu su cikin tashi musu da uwa girma a kashe ki dole ne auren dole ne a yi zaman auren Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un I've seen a lot of things actually but wannan abin ya kona min rai ya kona min zuciya kuma na tabbata mutane da yawa suna nan suna cikin bakin ciki yau mutane da yawa kuka suke yi mutane da yawa yau wasu ma na tabbata a dalilin wani abin sun tunanin ba za su yi aure a rayuwarsu ba kuma na san cewa a dalilin abin da ya sami muryar sanda yau mata da yawa da suke cikin toxic relationship na san daga gobe jibi za su fara fitowa suna cewa ba sa yi dan ba dole bane ba wallahi wallahi da a ce miki ko a kalli a yanki a ce ku banzaye kalle ku ku da uwa ku ta kashe ubanku to wallahi gwanda a kalle su a ce 'ya'yan bazawara ayan zaurawa wallahi wallahi gwanda a kalli ɗanka a ce danka ko yanka a kalle ta a ce ai ta ba ta da miji akan yau yanka ta fita a ce ai ita ta ce ta kashe ubanta ko kuma a ce ubanta ce ta kashe uwarta mata ku tashi tsaye zamani iyayenmu da na yanzu ba ɗaya ne ba lokacin iyayenmu ba social media ba duk wannan abin paparazzi din da sauransu in kankarin ne mahaifinka ya ga wata yana so zai fito ya ce shi aure yake so lokaci ɗaya za a yi biki a yi aure ba wani an tsaya ana dogon soyayya ana zuwa ana haduwa a hotel ana zuwa ana waya da dare da miji ana instagram ana whatsapp ana facebook duk wannan abu lokaci iyayenmu babu shi sa auren su yayi lasting ana tunanin cewa me yasa aure yanzu baya lasting ta ya zai lasting mijinki zai tafi hotel cctv camera na hotel ya kama eh, number motar mijinki da budurwa sun shiga cikin hotel kana waya an yi hakkin din account ɗinka an ga sirrin da kake yi da matarka ta ga sirrin da kake yi da wata a'a ko kuma mijinki ta iya ga sirrin da kake yi da wata kina zaman aure kina tsoro kina fargaba da mai gida ya ce salamu alaikum zaki shiga cikin daki da gudu ki rufe gida ki hada ayan ki kulle daki ba ba za ku hada ido ba dan kina tsoro zai iya hallaka ki dole ne ki zauna akwai inda addini ya ce wai dole dole dole ko da kin ga mutuwa ki ci gaba da zama Allah subhanahu wataala fa da ya halice mu a duniya komai fa da ya kawo cutar shi sai da ya kawo maganin shi me maganin aure saki maganin aure saki in kin ga ba za ki iya ba ki shi ki zauna ki sulhu da shi malam na ga cewa zaman na in yi maka ci gaba da zaman wata rana ko ka kashe ni ko in kashe ka ba zan iya ba in ya ce shi ya idan akwai wasu mazaje masu bala'in turin kai da in kika nemi saki za su ce sam su ba su san zance ba ai su so suke ki wulakanta wulakanta na sakin wulakanta in kika ga kin yi iyakacin na Allah ki na annabi ya ki kai shi ƙara kotu ko dudu su ce ki biya diya ne ko me ake cewa ki biya ki biya shi ko da kin haifa mai 'ya'ya ɗari ki biya shi ki tafiya ki wallahi wallahi ya fi miki kwanciyar hankali kuma iyaye da suke wa 'ya'yansu auren dole su ce lalle lalle dole dole dole sakin aure wannan tsohon ko sakin aure dan gidan alhaji wani ko kuma sakin aure wani wallahi wallahi iyaye ku daina kuma duk sanda ya ku ta kawo muku kuka wallahi ku zauna ku saurare ta ku zuna ku saurare ta duk sanda ya ku ta kawo muku kuka ta ce ga abin da mijinta yake mata ku daina ce mata me ne ke kaɗai ce aka taɓa yi wa wallahi wallahi mu yayyun mu suna cikin tashin hankali a gidajen auren su amma ba za su iya fitowa su faɗa ba don suna tsoron iyaye suna tsoron mai al'umma za su ce suna tsoron mai duniya za ta ce musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yake faruwa ni ina gani domin ana yawan tura min da message ana yawan yi min whatsapp ana kira na a waya mata suna gaya min irin halin da suke ciki na aure irin abin da mazajen su suke musu amma aka suke ci gaba zama da suna tsoron al'umma suna tsoron yau in suka fito za a ce wa 'ya'yansu kai ba sa tare da ubansu in su suka tashi su aure a ce 'ya'yan mace ne ai a ce ai ba su da uba ai uwarsu ai ta fita ai ta zauna a gidan nan ya zama su ko ya kashe ta ko ta kashe shi ai gunta ta fita wani wani irin rayuwa ne ya eh, dole ne wani wani irin tashi hankali na abin da ya samu um, eh, maryam sanda ba wanda ba abin da zai iya samu ba wallahi kai kanwarka yayarka mamanka wallahi kai danginka wallahi wannan abin ba wai yafi karfin ya same su bane ba amma wasu za su ce Allah shi kara wasu za su ce to menene a ciki wasu za su ce magana kala kala ko kana ji kana gani eh dan Allah da annabi gwamnati ku taimaka ku yi wani abu akan wannan abin ka ku bari Maryam sanda da yadda da ta bari ko ku bari wannan abin ya tafi a banza ya Allah na roƙe ku mara sanda tana da ya karama duk sanda mutum mace ta ce ta gaji da aure za ce ki zama ƴaƴanki ki zama ƴaƴanki yau mijin ya mutu mara sanda ita ma an ce a a kashe ta wannan yar yanzu da karshe sai ta dauke ta daga wannan garin a kai ta wani garin ta je ta fara wani rayuwar a wani garin ana tunanin ba za ta ma taba fitowa ta ce yau sunan mahaifiyata kaza ba za ta iya alfahari da ita ba akan menene in kika ga kina kaunan namiji kaunan ta kai kaunan da in kika gan yayi miki wani abu zaki iya kashe shi wallahi wallahi ke gudu ki rabu da shi in kai kana ganin cewa kana kaunar matarka kana bala'in kishin ta kuma ba ta jin magana cewa kuma duk abin da kace ta yi ba ta yi amma kana tunanin gaba za ka iya halaka ta ka rabu da ita ba ita kaɗai bace mace a duniya ba kuma ba shi kaɗai bane ba namiji a duniya ba wannan abin ya zame mana izina duka muka baki ɗaya wannan abin ya zame mana izina duka mu baki daya ya kamata mu tashi tsaye mu san abin da muke yi aure ba dole bane ba mutanen da za su takura miki su ce banza karo ba ta yi aure ba ba ta yi aure ba kyale su ba su za su yi miki zaman auren nan ba yau in wani abu ya same ki su za fara fitowa media suna Allah ya sina wancan Allah ya kaza da kaza Allah kaza da kaza danta. domin ba su san menene kike gani a cikin gidan mijinki ba ba su san wani irin tashi hankali kike gani a gidan mijinki ba wasu matan su ma namiji ya ce baya son ki za ki bi malamai ki bi boka ki ce dole sai kin zona da shi kin zona da shi ya zo ya aure ki yana jin kyamaki yana jin haushin ki abu kaɗan duka nan duka gobe ya kashe ki wani irin tashi hankali kenan eh ina da labarin oce kullum tana magana cewa mijinta na duka ta aka ce ke zaki in kika fito ina zaki samu mai kuɗi irin shi ina zaki samu mai kuɗi da zai biya miki duka bukatun ki irin kin yadda ke kishe ke kaɗai ki namiji yake ɗaya taɓa duka ta faɗa hakan tsona tana ga ta gudu gida su dawo da ita ta gudu su so su goki namiji mijin da yana da kuɗi bayan ta je gida last kara da ta kai gida da suka yi suka dawo da ita washe gari gaggawanta aka tarar da aka a cikin ɗakinta ta mutu ta bar 'ya'ya hudu yanzu haka za mu ci gaba da rayuwar mu tsakani da Allah to wallahi mata mu tashi tsaye aure ba dole ba ne ba duk mutumin da ya fito ya ce mana karuwa ce ke ba kya zaman aure ta yi aure ta fito ba ruwanki da su su suke zama miki aure babba yau in wani abu ya faru ko na abu ya same ki wallahi su za su fara fitowa media su zage ki su zage yan uwanki su zage dangi ki ayan da kika haifa kika bari wallahi tana sai sun fito na gobe sun nuna ki da hannu suna cewa ai ayan wance ne da ta yi kaza ta yi kaza ina fatan wannan abu ne because i'm even confused ba ma san ma me zan ci ba ma san ma ya zan yi reacting ba ma san ma abin da zan yi ba because na yi kuka na yi kukan ya ishe ni na 是